Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro a yau shirin ciki da gaskiya zai shiga jihar Katsina don bin diddigin zargin da ɗan asalin jihar Alhaji Mahadi Shehu ya yi ta kafafen yaɗa labaru daban-daban na Najeriya ga gwamnatin jihar Katsina da gwamnanta Aminu Bello Masari. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfila Hashin Gumel. A cikin wannan shiri za mu ji zargin da Mahadi Shehu ya yi na cewa daga watan Yuli na shekarar sha 2015 zuwa watan Afrilu na bana. Gwamnatin jihar Katsina ta kashe naira biliyan 52 da sunan lamuran tsaro, amma babu tsaron. Hakanan Mahadi ya ce akwai wasu 'yan sanda masu gadi a wani gidan makamashi na Katsina da ake amfani da sunayensu wajen lashe kuɗaɗen. Mahadi bai tsaya nan ba, sai da ya ce an baiwa wani babban hafsan soja da ya ziyarci jihar Katsina ihsanin naira miliyan ɗari biyu. Sai dai ya ce karkatar da kuɗin aka yi ba a baiwa babban hafsin sojan ba. Zargin na Mahadi ya ce yana da takardu da hujjojin fitar da kuɗaɗen har ma da lambobin asusun bankuna da aka yi ta zuba kuɗaɗen. Hankalin wannan shiri ya koma duba batun ne bayan da reshen jihar Katsina na gamayar ƙungiyoyin arewacin Najeriya CNG ya rubuta majalisar dokokin jihar don neman ta binciki gaskiyar lamarin. Kwamitin majalisar ya gayyaci 'yan ƙungiyar don ba da bahasi, inda kuma kwamitin yanzu yake binciken kan gano gaskiyar al'amarin. Kafin mu mu cikin shirin ga tabbacin da ɗan kwamitin da ke binciken wannan zargi na majalisar dokokin jihar Katsina, Muhammad Kwamanda Dutsen ma ya bayan na cewa kwamitin zai yi adalci. Ka san kusan wanda ke jihar Kaduna ya ji waɗannan abubuwan a kafafe na sadarwa da media da sauransu amma tun a wannan lokacin da muka ji ka san wani abu ne da mutum na ta faɗa a waje a gefe baka da wani bias da za ka ɗauka ka ce kai wani bincike ko wani abu ya kama kan wannan kamar misalin mutum ne bari wani ɗan uwan shi a gaban alkali dan alkali ke zai hukunci in ya samu ƙara wannan kungiyoyi su suka kawo mana ko muka tabbatar musu zamu bi amma mun so su ba mu hujjoji da suka dogara a kan su wanda mu ma za mu ɗauka a kan su ɗora mu aiki a kan su insha Allah amma da dai haka dai yanzu sun ba mu zuwa dukkan musulmi ne kuma ko da yaushe a Qur'ani na gaya mana cewa in ta akwai kansu da na bayan ta bayyana an ci bi ko mu kan ta ci bi ko ka ci ba kuma in an zo da bayani to ta shi kai ne domin kakka je ka faɗa ma wanda ake zargi ba tare da hujjar da za ka iya kare kanka ba yanzu muna bincike ka tabbatar da menene gaskiya labari, sannan kuma insha Allah rabbi duk abun da ya kamata majalisar jikokin jiya ta za ta yi Allah ta samu shin kuna da niyyar gayyato shi wannan mahadi shehu ya muku bayani ne ko kuma ko wasu hanyoyi da za ku gudanar da wannan binciken don tabbatar da a hakika ne abin da ya faru eto eh na san yanzu mu muna aiki ne a ƙarƙashin kwamiti kuma ni memba ne na kwamiti ba chairman na kwamiti ba to amma na tabbatar bincike zai kai da inda inda sai an buƙaci ma da shi hudun kila a buƙaci wasu abubuwa ko kuma a bincike shi domin jin wasu tsarin bayani wato abin da nake faɗa kusan eh, abubuwa ne da na ji labari ya faɗa da dama kuma a wata hmm. kafa yada labaru aka kuma yada a yanar gizo shin kun fara hmm. nazari akan abubuwan da ya faɗa ko kuma sai dai kawai abin da bincike fito da shi ne za a iya ji daga wajen ku zuwa yanzu yawwa to wannan shi ne gaskiya eh wanda bincike bisa da shi shi ne za a iya insha Allah honorable Muhammad Komanda kusan majalisun mm. jihohi eh, za a iya cewa mm. su ne dama masu yin dokoki kuma sannan eh, idan mutane suna da korafi wajen su suke garzayawa kai tsaye su kai saboda ɗauki mataki da ya dace ko da majalisar tarayya abinda ake ta fama kenan Eh, amma hmm. sau da dama ko duk abubuwan da ake sashen zartaswa ba su hmm. fiye sauraron majalisa ba eh, me za ka ci game da tabbacin wannan binciken zai tsaya ya aiki tsakani da Allah eh, in sha Allah rabbi tabbacin da muke ba jama'a jiya na mu jama'a da wanda suka zaɓe mu kuma sun zaɓe mu da yadda mu zama tabbatar musu da gaskiya da abin sha Allah rabbi muna ba da tabbacin Allah ya da zami abin da yake a cikin wannan insha Allah To, abinda na tabbatar mutane za su so a ce na tambaye ka. Tambayar ita ce majalisun dokokin jihohi an ɗauke su tamkar yan amshin shatan gwamnoni ne kawai saboda duk wani abin da za su yi ana ganin sai abin da gwamna yake so ne kawai suke iya yi. Shin kuya kuke a jihar Katsina? Eto, eh lallai kamar yadda ka faɗa wannan shi ne tunanin al'umma daga waje. to amma ko da yaushe mu duk inda ka ga an ga maimaitu suna tare da gwamna suna yin abun da yake ɗaya suna yin abun da yake wanda ya dace za ka sami shi dama a haka ko ba haka ba to kawo mu ne majalisar jihar katsina alhamdulillahi mun fito a jam'iyya ɗaya ko muna mutunta juna amma wannan ba zai hana ka yi wani bincike ba don ka tabbatar da mene ne gaskiya domin in gwamnatin ke da gaskiya ka tabbatar maka da gaskiyanka ko kuma abin da wancan ke faɗa ne shi ma mu tabbatar da gaskiya wannan shi ne aikin mu insha Allah. Daya daga cikin 'yan kwamitin da aka kafa domin binciken wannan zargi kenan, Muhammad Komanda Dutsen ma. yau ƙungiyoyin Arewacin Najeriya ta CNG, wadda tun farko ta nemi majalisar jihar Katsina ta gudanar da wannan bincike, ta yi mana ƙarin bayani kan buƙatar da suka miƙa ta bakin shugabanta reshen jihar Katsina, Jamila Aliyu. mu kamar da muka je mun ce wasu to mu abin da muke so su yi kwamiti sannan wannan kwamiti din ya kasance zai kira dukkan mutanen da suka yi involving cikin wannan allegation din na malam mahadi har shi malam mahadi din su gayyato shi idan ko malam mahadi yana jin tsoron barazanar tsaro to da Allah muna muna roƙon alfarma su su iske shi har Kaduna inda yake sai suka ce a'a ai in har suka gayyato shi to su za su bashi security din duk da ya kamata su bashi yanzu ka tsara lafiya koma lafiya sai muka to da Allah su gayyato duka mutanen nan in su gayyato mutanen nan kowa ya zo ya bada bahasi ga zargin da malam mahadi ke yi ga zargin da gwamnati ke yi idan malam mahdi ya kasance cikin wannan zargi shi, akwai kagi ko karya to ya zama wajibi majalisa ta tilasta wa malam mahdi a matsayin shi na dan katsina ya yi toye ba al'ummar jihar katsina hakuri sannan kuma gwamnati ta kai shi kotu saboda wani ya kasance izina ga wasu idan kuma har ya kasance cewa zargin da malam mahdi ya gaskiya ne to ya zama wajibi ga majalisa ta hukunta duk mutumin da ke da hannu a cikin wannan badakala so sai shi ciyaman na kwamiti din wani na majalisa safana ya ce suna tabbatar mu da cewa ko mun kawo wannan takarda ko da mu kawo ta majalisa shari'a take dama suna da ɗan preparation ɗinsu na cewa za su yi fara binciken kan wannan al'amarin amma suna ƙara tabbatar mana da cewa za su bincika wannan al'amari kuma in suka bincika shi duk wanda ke da wani hannu ciki ko ta bada kalan Allah da su kwata shi. Amma Jimilu yi mana bayani shin ku menene ya ba ku ƙwarin gwiwa na lalle ku je majalisa saboda wani ya yi Zan zanta wata kafar labaru majalisa kuma ta yi wani abu a kai. To, mu abin da ya sa muka yi wannan na ɗaya jihar Katsina jiha ce wadda take ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da talauci a Najeriya ga baki ɗaya. Sannan idan ka diba irin irin zaizayar ƙasa da sauransu jihar Katsina tana fama da irin wannan abubuwa. Idan aka duba wajen shaye-shaye da sauransu sai muka ga to idan har waɗannan kuɗin za a ce a jihar Katsina wani ya je ya ɓadda su wanda muke tunanin cewa hatta wannan kashe-kashe da ake yi a jihar katsina yana faruwa ne sanadiyyar rashin wadatattun kuɗin da za a je a yi abubuwan da ya kamata a yi to babu ko shakka ko ya kamata a bincika domin a gano wannan kuɗi na suka nufa a yau idp camps ɗin da ke da kai su kaɗai kansu a radda muka je majalisa cewa ba tsare suna da sama da mutum dubu biyar faskari suna da sama da mutum dubu uku waɗanda dukkan su idp camps ke mata ne da yara ƙanana idan har waɗannan kuɗin za a yi amfani da su mutanen da za a yi da su gidajen su a yarsu talin ɗinsu kuɗaɗen da za a yi amfani da su a sai makamai kuɗaɗen da za a yi amfani da su a ƙara masu kansu jami'an tsaro waɗanda ke a wannan hilin dagai a ƙara masu ƙwarin gwiwa domin su dage su yi wannan ayyukan nasu so idan har ya kasance cikin ɗan lokacin nan da ake tawa da wannan kashe-kashen a jihar katsina a ce akwai kuɗi irin waɗannan kuma wani ya ji ya salwantar da su ta hanyar da bai kawata ya salwantar da su ba to babu ko shakka ya yi wasa ne da rayukan al'ummar da ke jihar katsina kuma ya ce a bada a umar cikin jihar katsina wannan shi ne dalilin da ya samu to idan kan malam buhari ya hito ya wannan zargin to ya kamata a bi shi a gane kadin shi saboda daga nan ya samu karshen kashe-kashen da ake cikin jihar katsina jamilu aliyu wato abin da nake magana ku eh. kuna jihar katsina me yasa duk waɗannan abubuwan suna faruwa sai da kuka jira wani ya je hira kafan labaru ne sannan kuka ce bari ku mataki a kai eh abin da ke faruwa mu muna a jihar Katsina amma ka san wannan labarin shi kanshi malam Hadi da ya shigo shi mutane suna ta mamaki ma inda ya samu irin waɗannan labaran haka ko kuma a ce inda ya samu irin takardun shi haka cewa gashi an yi kaza can an yi kaza saboda duk inda ya faɗi zai faɗi lamba account na banki zai faɗi takardai da sauransu so mu kuma mu da kasu ba mu samu irin wannan takardun ba so haka shi da ya samu sa sai kasance kamar ya farkar da mu da cewa to ga abin da ke faruwa jihar Katsina sai muka ta tun da ya farkar da mu kuma ba za mu kwanta ba kamata ya mu daga mu ci da neman bahasi kan wani al'amari shi yasa baka tashi a lokacin shugaban kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya cng kenan reshen jihar katsina jamilu aliyu wanda kuma ya tabbatar da cewa idan har majalisar jihar katsina bata ta ɗauki matakin da ya kamata ba tabbas za su ɗauki mataki na gaba Kamar yadda masu iya magana ke cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi, to idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tattauna da Alhaji Mahadi Shehu kan wannan zargi, mu kuma ji martanin gwamnatin jihar Katsina da aka zarga. Yanzu a madadin Nasiru Adamu ya kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.